alaikum. Ah, yan uwa yau za mu ci gaba da tutorials ɗin da muka fara can baya na koyan application ko kuma Android app making without coding ba tare da amfani da ilimin coding ba. To idan ba a manta ba a baya mun yi tutorials har guda shida wanda muka fara da shafin Andromo daga nan muka gangaro zuwa shafin Apsgaisa. Idan ba a manta ba a shafin Apsgaisa mun yi kwara ɗaya, ah, shi ne yadda ake haɗa browser. Yanzu kuma za mu tashi a kan yadda ake haɗa chatting application. Chatting application kaman irin su Telegram, irin su, ah, irin su Telegram, WhatsApp, ah, Facebook da sauransu. To, da farko za mu je shafin app kamar yadda muka ce saboda za mu yi using app ne. So za mu je shafin app da browser ɗinmu ba tare da ɓata lokaci ba. So idan muka shiga. sai mu tafi Afgaisa. sai mu tura request sai mu jira ta yi loading ta buɗe mana ya danganta ga kyawun network idan network na da kyau za ya buɗe as sharp sharp as possible. Idan kuma network ɗin baya da kyau to it may take time amma dai shafin baya da nauyi. So idan ya buɗe as a first visitor za su nuna maka login ne. So a nan sai kai login. Ah, login ana amfani da Facebook ne ko da Google account. Ko da Facebook ko da Google account saboda haka sai ka taɓa login. In ya buɗe maka. to sai kai amfani ko kai amfani da email so anan zan yi amfani da facebook email ko kuma let, me use my google account yawa ga shi kamar yadda kuke gani na yi amfani da google account dina wajen yin login so anan sai in sanya skip tower because ba da bukatan wani yin tawa nasu so gashi su ma ɗin ba kyauta ba ne akwai premium account wanda yake da uh, yana da some features ko kuma specifications dan wanda za ka yi na free din To amma dai anyway mu za mu yi amfani da abin nan ne da free ne saboda haka za mu tafi plus sai ka taɓa wannan plus ɗin. In ka taba plus ɗin zai kawo ka nan create app. To anan sai ka zabi wani application wani kalan application kake so ka Kana so ka yi application na website ne, na free video course and chat kamar yadda na yi bayani a baya ko kuma quiz game ko guide ko wallpaper ko case simulator or whatever. To a nan tun da mu namu kan chat ne sai mu zaɓi uh, video calls and chat. So idan muka zaɓi pre video calls and chat a nan gashi abin da yake ce mana wannan ɗan progress ba ɗin da muke gani so yana muna tafiya ko kuma muna cike abin nan muna ga yana progressing lokacin da ya cika means mun gama application ɗinmu. sannan kuma anan gashi suna ba mu shawara cewa ko kuma suna gaya mana cewa waya ever muka ga a wani column asterisk in an ce asterisk ana nufin column da star to ana nufin wannan column ɗin ba za ka iya wuce shi ba dole sai ka cika shi saboda haka waya ever you see an asterisk column dole sai ka cika abin da yake bukata before ka wuce gaba so yanzu sai mu sa next next gashi wannan team light team a nan muna iya barin shi default saboda kun ga dukansu ba su da star nan ma kyamara stickers idan muna son kara stickers za mu taɓa nan sai mu je a cikin gallery namu sai mu wannan eh whatever dai idan ka zo kana practicing kowane kai applying so that sai ka ga amfanin sa amma mu za mu iya basic ne kawai so that we will not waste time a nan kuma za ka ɗauki kala na application ɗinka daga nan ne kalan da kake so application ɗin ya kama sai kai fikin a nan wajen to amma nan automatically sun mana fikin orange let's leave it that way so that um, ba za mu ɓata time ba in kana so sai ka sa custom shi ma gashi sun sa orange to sai mu sa next ba mu da buƙatan wani karin customization yanzu sun tambaye mu app name app name dole ne dole ka sanya sunan application saboda kun ga next din ma ta hito bulari wato dishi dishi in baka ciki ba ba za ta fito bold ba so that ba za ka iya kilikin din ta ba saboda yanzu in ka ma yi kilikin gashi ina kilikin ba ta zuwa so anan sai ka sanya ah, wannan din sunan application ɗin da kake so kai amfani da shi. Ni a nan zan kira application ɗina UChat, UChat. To gashi, gashi ta hito bold yanzu sai in sanya next. To gashi na sa next. <clears throat> an Bari mu saurara. To a nan abin da yake tambaya kuma kun ga progress, progress ɗin mu gashi ta wuce rabi. yanzu abin da yake tambayar mu description wani dan gajeren bayani akan application ɗinka wannan shi ne kaza kaza kaza kaza game da application ɗinka let's not waste time kawai bari mu wuce shi sai mu sa next saboda bai ya fito to anan ma icon na application logo kenan na application kowa wanda ke bin abin nan tutorials namu ya san me icon na application wannan da kake gani a site ɗin nan mai baki da green ɗin nan shine default wanda suka sanya gashi sun sa default icon idan kuma kana so kai customizing sai ka sa custom sai ka shiga gallery ɗinka ka zaɓi wanda kake so kai amfani da shi as uh, as icon ɗinka so yanzu sai mu wuce gashi mun yi icon mun yi komai progress din ɗinmu is full yanzu mun gama application ɗinmu sai mu sa create wannan su ne necessary abubuwan da za ka yi goyon su before you can create an application as i said this are necessary To yanzu kamar yadda za ku iya gani mun yi application har mun gama. Idan kana son downloading ɗin shi sai ka taɓa a wannan kibiya ko kuma ce wannan aro ɗin da ta yake kallon ƙasa na alamar download sai ka taɓa ta sai ka yi downloading. Idan kuma kana buƙatan misali kai monetization ka sanya mashi ADS to ka tabbata cewa already ka yi creating abin nan ɗinka ID AD units naka. kana da edutils naka na admob idan kana da su redi to sai ka taɓa sai ka sai ka sai ka taɓa dashboard idan ka taɓa dashboard zai kawo ka monetize wato kana so kai monetize na application ɗinka kenan so idan ya buɗe maka monetization yanzu gashi yana loading idan ya buɗe maka zai baka introduction ko kuma complete details akan yadda ake monetizing application how it works how you can customize it anyway ba shine focus of, uh, point of focus namu ba. Uh, gashi what is it? Gashi yana maka bayani how does it affect me? Uh, what exactly should I do? You have three options. Uh, I don't care. Failure to add this text will lead to ever publish your app on Google Play. Shi ma wannan wani tutorials ne za su baka yadda za ka yi publishing application ɗinka a Play Store idan kana da console account. sai ya connect your Google account shi ma sai create AdMob account idan kana da kana buƙatan AdMob account ka baka da shi to anan za su yi maka ɗan tutorial yadda za ka buɗe AdMob account ɗin. Add your app and create AD units shi ma ga shi sun wannan to for those that has or that already has the AD units ga yadda za ku yi sai ka shiga sai ka clicking nan sai ka sanya small banner sai ka sanya banner AD unit wanda da ya san wanda da ya creating AD unit ya ga lokacin da aka samu ya creating banner ko interstitial ko native ko kuma road loaded video to anan suna accepting iya bana ne da uh, interstitial so sai ka sanya bana anan in ka sanya sai ka sanya interstitial anan sai ka save da ka sanya save da ka sanya save abin da zai nuna maka Ah, zai nuna maka ka yi monetizing application naka sai dai zai nuna maka ka yi monetizing na application naka to amma ah, kar ka manta saboda kana amfani da free account ne so za su dinga daukar ah, za su dinga ba da half za su dinga baka 50% na ADS sannan su kuma suna da 50% za ka ga wani ADS ɗin ba naka ba ne nasu ne za ka ga wani ADS ɗin ba nasu ba ne naka ne amma idan kana da uh, premium account to baka da buƙatar ba za su taɓa sanya maka talla a cikin application ɗin da ka riga ka biya su ba su wannan kenan tunda mu ba mu sanya ADS ba let's download it sai mu sa download usually application ɗinsu yana da nauyi ba kamar Andromo ba yana da nauyi yana daga cikin disadvantage na Apgaisa applications ɗinsu suna da nauyi so gashi za mu yi downloading scan QR code if you want to scan QR code in kana so kai downloading kamar misali da computer kai to kana iya amfani da QR code scanner na wayanka sai kai downloading da wayanka idan kuma ba da QR code in kuma ba da computer kai ba so sai kai downloading directly shi yanzu app is ready sai mu taɓa wannan kibiya din ga ya nuna mana app is ready kenan is ready to download so sai kai downloading ta hanyar taba wannan kibiya ɗin yanzu zai fara downloading automatically sai ka sa ok ka sa next so yanzu gashi the file kan harm your device don't care kawai download it sai ka sa download kun kalla 50 mb application application ɗinmu yana cikin download yana cikin downloading saboda ya yi nauyi is 50 MB saboda haka uh, we shall wait for it to finish downloading yanzu ma duka ya kai 10 MB lokacin da ya gama sai mu jaraba mu ga ya application ɗin ya kama yawa to application ɗin mu ya gama downloading gashi ya sa mana download complete yanzu abin da ya rage sai mu installing nan sai mu buɗe. yawa to da ka nan zai nuno maka. Shi ma sai ka yi verifying phone number kamar yadda kake yi a, a WhatsApp. So sai ka sa continue a nan za ka sanya phone number naka. Ka ba shi dama ka yi allowing sai ka sanya phone number da kake so ka yi amfani da shi. Bara in sanya fon namba yawa gashi na sanya phone number. gashi. yana loading. It is now loading. Yana loading. Let's wait for it. Bari mu saurara ya gama loading. To gashi sun ce sun turo verification code. Even zo ni har yanzu verification code din bai reflectin a wayana ba. To amma anyway, let's wait for the verification code to to to arrive. Idan har wannan seconds ɗin da ke yin ƙasa countdown ɗinnan, idan ya dawo zero zero to kana iya taɓa option na call me. So da za su kirawo ka su gaya maka code ɗin da za ka yi verify na, na, na, na, na, na, na application ɗin. Wannan ba bakon abu ba ne waɗanda ke WhatsApp duk za ka yi login a WhatsApp sabon account dole sai ka bi through wannan process ɗin. Ka ga yanzu ya zama zero sai ka sa call me instead wato su kirawo ka su gaya maka. code ɗin shi kuma call me ɗin yana ɗaukan within a period of five minutes haka. So cikin wannan lokacin they will call you and tell you the code so that you can verify the phone number before you can start. Let's wait for the call to arrive. ya wato ga message ya shigo. A ah, number ita ce 534169, 534169. five three four one six nine. Ai canza number, canza namba ɗin ne saboda ita wannan wanda na sanya na farko a MTN ne na fortin na mai maida shi Etisalat so sometimes yana samun matsala na receiving text. So for this reason sai na sanya asalin Etisalat 090 080 92 62 84 74 kamar yadda kuke gani so yanzu gashi am um, now verified so nan sai in sanya sunana ina son yin amfani da let's say sirrin waya as my name uh, gashi sirrin waya na sa suna na son sa hoto ila to in na yi sha'awar sa hoto sai in ba da izini ta shiga wayana sai in yi selectin hoton da nake so in yi amfani da shi so a nan sai in shiga nan pixel lab sai in ɗauko hoto ɗaya maybe wannan sai in sanya as hotona so wannan shine hotona na ah, sai in zai reflecting sai in sanya finish ma'ana na gama sanya suna ta hoto yanzu ga shi na yi application ɗin chat ga everything ga waya ta ga hotona ga sunana yanzu ina bukata sai in in friend ko kuma in buɗe group na chat ko kuma in yi chat da wanda nake so misali wanda ya yi na shi wannan chat ɗin in ina son in yi chatting sai in shiga sai in duba misali ga Rufa'i liman na ɗanbata kenan limamin ɗanbata. Ah, sai in sa mai chat misali ina so in yi chat da shi sai in sa mashi salam so once na sa mashi salam sai in bi ga shi yana tafiya ah, rufa kenan to wannan dai a takaice haka ake haɗa chat application a gidan app kamar yadda kuke gani baya da ads Why? Because ba mu sanya mashi ADS ba. Inda na nuna za ka sanya ADS. So idan kai ka sanya za ya dinga nunawa. Amma saboda mu ba mu sanya ba so ba zai yi ba. Uh, bayan nan kuma kamar yadda kuka gani nan wai abin nan kalolin da suka zaɓa mana orange orange ɗin nan gashi su ne suka yi reflecting a ko'ina. Uh, haka kuma shi kan shi abin nan ɗin. Shi kan shi um, icon na application ɗin idan ka koma cikin app drawer za ka ga cewa icon ɗin nan ne dai wanda ba mu yi abin nan ba gashi chat wanda ba mu yi customizing ba shi ne ya zama icon na application mu saboda haka uh, wanda ke da tambaya sai tambaya uh, wanda kuma uh, insha Allah dai a haka nan anan za mu tsaya next time we will continue from where we stop thank you very much and have a nice day